Yoshuwa Sura ashirin da uku Yoshuwa ya yi wa shugabanni bankwana An daɗe bayan da Ubangiji ya ba Isra'ilawa hutu daga dukan abokan gaban da suke kewaye da su, Yoshuwa kuwa ya tsufa, shekarunsa sun yi yawa, sai ya aika a kira Isra'ilawa duka, dattawansu, shugabanninsu, alƙalansu da manyan ma'aikatansu ya ce musu, Na tsufa, shekaruna kuwa. sun yi yawa, ku kanku kun ga dukan abubuwan da Ubangiji Allahnku ya yi da idanunku wa dukan ƙasashen nan, Ubangiji Allahnku shi ne wanda ya yi yaƙi dominku, ku tuna yadda na rarraba wa kabilunku ƙasashen nan su zama naku na gado. dukan ƙasashen da suka rage, ƙasashen da na ci da yaƙi tsakanin Urdun da Bahar Rum a yamma, Ubangiji Allahnku kansa zai kore su a madadinku, zai fafare su a gabanku, za ku kuwa mallaki ƙasarsu, yadda Ubangiji Allah ya yi muku alkawari, ku yi ƙarfin hali, ku yi hankali, ku yi biyayya da duk abin da aka rubuta a cikin littafin dokoki na Musa, ba tare da kun juya hagu ko dama ba, kada ku haɗa kai da mutanen nan da suke zama a cikinku, ba ruwanku da sunayen allolinsu, kada ku rantse da su. kada kuwa ku bauta musu, ko kuwa ku rusuna musu, sai dai ku riƙe Ubangiji Allahnku da kyau, yadda kuka yi har zuwa yanzu. Ubangiji ya kori manyan ƙasashe masu ƙarfi, har wa yau ba wanda ya iya cinku da yaƙi, mutum ɗaya a cikinku ya isa ya sa mutane dubu nasu su gudu, domin Ubangiji Allahnku yana yaƙi dominku, kamar yadda ya yi alkawari, saboda haka sai ku kula da kanku sosai, ku ƙaunaci Ubangiji Allahnku, amma in kuka juya baya, kuka zama abokai ga waɗanda suka ragu suke zama a cikinku a ƙasashen nan, har kuka yi auratayya da su, kuka haɗa kai da su, ku tabbata cewa Ubangiji Allahnku ba zai kore muku mutanen ƙasashen nan ba, sai ma su zama muku dutsen tuntuɓe da tarko, za su zama bulala a bayanku. ƙayayyuwa a idanunku har sai kun hallaka daga wannan ƙasa mai kyau wadda Ubangiji Allahnku ya ba ku, yanzu na kusa barin fuskar duniyan nan, kun sani da dukan zuciyarku da dukan ranku cewa ba ko ɗaya daga cikin alkawarin da Ubangiji Allahnku ya yi da bai cika ba, kowane alkawari ya cika, ba ko ɗaya da bai cika ba, kamar yadda Ubangiji Allahnku kuwa ya cika kowane alkawari mai kyau, haka ma ba zai fasa kawo muku bala'in da ya faɗi ba, sai ya hallaka ku daga wannan ƙasa mai kyau da ya ba ku, in kuka karya alkawarin Ubangiji Allahnku, wanda ya umarce ku, in kuka je kuka bauta wa waɗansu alloli, kuka rusuna musu, fushin Ubangiji zai sauko a kanku, za ku kuwa hallaka da sauri daga ƙasan nan mai kyau da ya ba ku.